This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sahinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin goma sha shida ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai baiwa kasar Syria tallafin hatsi da sauran kayan amfanin gona. Mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad. Majalisar Dinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na kasar Libya domin dora kasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira. kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, kungiyar ECOWAS ta ba da sanarwar yanke shawarar sanya wa'adin watanni shida a matsayin wa'adin wucin gadi ga kasashen gwamnatin sojin Nijar da Mali da Burkina Faso. Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu fa yanzu maganar cewa kan ba su fita daga ECOWAS ake cewa mu sun ba da izini yan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga kasar su. Amma ba su yi maganar kaya ba wanda kuma ga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanen mu. sannan wasu 'yan Nijar sun yi tsokaci game da amincewa da ficewar kasashen Mali Burkina Faso da Nijar daga ECOWAS bayan ba su wa'adin watanni shida da kungiyar ta yi. kamar yadda aka saba yau ma muna tafar da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da sarfila hashim gumel amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi musabbabin kashe mutane sama da talatin ciki har da kananan yara. matakin da isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancinta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen isra'ila ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar ireland na kinjinin jini isra'ila tun da farko ireland ta sanar da cewa za ta amince da wanzuwar kasar palestinu kuma a makon da ya gabata majalisar ministocin ireland ta yanke shawarar tsoma baki a hukumance a shari'ar da kasar afirka ta kudu ta gurfanar da isra'ila a kotun kasa da kasa wacce ke zargin isra'ila da aikata kisan kiyashi a gaza adadin yawan falasdinawa da suka mutu a yakin ya kusan kaiwa dubu arba'in da biyar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sanar a jiya lahadi cewa zai baiwa kasar syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin moscow shugaba bashar al-assad a cikin jawabin sa na yau da kullum zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar syria da alkama da garin fulawa da kuma mai mu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci a cewar sa waɗannan kayayyakin da za a iya kaiwa za su kasance wani bangare na shirin tallafin hatsin ukraine wanda aka kaddamar a shekara ta 2022 don samar da agajin abinci ga kasashe masu fama da talauci ko da a lokacin yaƙi ukraine wadda ɗaya ce daga cikin manyan masu samar da hatsi a duniya ta rike matsayinta na noma ɗimbin abinci kuma duk da barazanar da moscow ta yi na harbe jiragen ruwa da ke tafiya a tekun bahar aswad kiev ta tsara wata kafa don fitar da kayayyakin amfanin gona tun daga lokacin bazara ta shekara ta 2023 kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta kcna ta ba da rahoto a yau litinin kan yadda majalisar dokokin koriya ta kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba yun suk yol a ranar asabar majalisar dokokin koriya ta kudu a karkashin jagorancin 'yan adawa ta tsige yun a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar kasar kcna ta ba da rahoto karon farko a ranar 11 ga watan disamba kan rikicin dokar sojin ta koriya ta kudu wanda ya barke a ranar 3 ga watan disamba a yau litinin kafar yada labaran ta kcna bata ba da cikakken bayani sosai ba amma ta bayyana kalaman na yun da aka watsa a gidan talabijin a ranar 12 ga watan disamba tare da bayyana taron gangamin da aka yi a gaban majalisar dokokin koriya ta kudu na bukatar a tsige yun bayan da aka kada kuri'ar tsige shi a ranar asabar mukaddashin ministan tsaron koriya ta kudu kim seon ho ya yi kira ga sojoji da su ci gaba da yin shiri tare da umartar jami'an kwamandojin soji da su yi aiki cikin gaggawa don daidaita al'amuran dakarunsu. su Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A babban taron da ta gudanar karo na 66 a birnin Abuja na Najeriya, ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta tattauna batutuwa da dama a cikin ajandarta. inda ta amince da shirin ficewar kasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soji bayan kusan shekara guda ana tattaunawa Majalisar kuma ta yanke shawarar sanya wa'adin watanni shida a matsayin wa'adin wucin gadi tare da buɗe ƙofofin ECOWAS ga ƙasashen uku a cewar shugaban hukumar Umar Taure bayan da gwamnatin sojin ta Nijar da Mali da Burkina Faso suka sanar da cewa sun yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar. A tattaunawarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa, masanin al'amura ya ce, akwai abubuwa da dama da suka shafi kiyayewa da lafiya akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaransu a cikin yankin ecowas akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ecowas yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya akwai batun bututu wanda zai ɗau iskar gas daga najeriya ya bi ta duk wannan ƙasashen da ke tsakanin Najeriya da Morocco ga duk kasashen yankin da ke cikin ECOWAS kenan to duk akwai irin wannan abubuwan sannan kuma bugu da ƙari akwai zancen ƙasashe guda uku wato burkina faso da mali da Niger da suka ba da notice cewa za su fita daga kungiyar ecowas wa'adin ya kusa cika ƙarshen watan farko da shekara mai zuwa wato watan janairu kenan a nan kuma su shugabannin kasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ecowas wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince da shi dama dokar ta ce idan ka ba da notice za a baka shekara daya bayan shekara dayan kuma sai a ɗau wata shida a shirya yadda ƙasar da ta ba da notice za ta fita saboda haka su wannan ƙasashe uku sun ba da notice na shekara ɗaya shekarar ta kusa cika bayan wannan duk da haka shi shugaba bala ahmed tinubu ya ce a ci gaba da kokarin yadda za a yi bikon su zauna. To wani abin da jama'a za su sani shine ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tunkare su ba tare da kungiyar ECOWAS ba a ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi ko ko hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tun da dukkan su suna fama da matsalolin tsaro. A ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke ai akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe shugaban kasa ya ba da izini an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya kuɗi yanzu an same su da ba a aiki ko da suna cikin ecowas ko wasa cikin ecowas za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako. an ce su wannan kasashen uku sun nemi haɗin kai ko zai yiwu a bar 'ya'yan kasashen su su yi tafiye-tafiye cikin kasashen afirka ta yamma ba tare da visa ba to ba mu gani ba a rubuce har yanzu ka san irin wannan abin za a yi tsakanin kasashe sai sai a rubuta saboda haka ni dai na san a ma'aikata ta ba mu samu irin wannan takarda ba ba rubutun wani ba amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan 'yan kasa su dinga shiga kasashen su amma ba a yi maganan 'yan kasashen ecowas za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocin su dinga shiga kasashen su amma yana yawa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba mu fa yanzu maganan cewa kan ba su fita daga ecowas ake ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a gabobin watsa labarai shine sun fitar da sanarwa cewa sun ba da izini yan kasashen ecowas za su iya dinga shiga kasarsu amma ba su yi maganan kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanen mu ma. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Ofishin jakadancin katara a Siriya zai koma aiki a gobe talata. kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin gulf ta sanar a jiya lahadi yayin da jami'an diplomasiyarta ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin rikon kwarya bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad haka kuma katar din ta nada khalifa abdullah al-mahmud al-sharif a zaman sabon shugaban ofishin jakadancin ta na siriya doha ta rufe ofishin jakadancin ta a damascus tare da kirayen jakadan ta watan yulin shekara ta 2011 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa ba kamar sauran kasashen larabawa ba qatar bata taba maido da hulɗar diflomasiyya da siriya gargashin mulkin assad ba wanda boren 'yan tawaye na tsawon kwanaki goma sha ɗaya da ya mamaye manyan biranen kasar sannan kuma da babban birnin damascus ya hamɓarar da gwamnatinsa doha ta ce komawar dangantakar bayan shekaru goma sha uku alama ce ta matsayin aƙidar kasar qatar kan juyin juya halin al'ummar ƙasar syria da kuma yin watsi da dukkan manufofin danniya na gwamnatin assad majalisar ɗinkin duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar libya domin warware batutuwan da ke cike da cece kuce tare da ɗora ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda mukaddashin shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ta faɗa a jiya lahadi tsare-tsaren siyasa na warware rikicin libya na fiye da shekaru goma sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara mukaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya stephanie kore ta faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabon kwamitin ƙwararru na libya zai nemo hanyoyin shawo kan matsalolin da suka kunno kai a cikin dokokin zaɓe an kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin prime minister abdulhamid aldeba ta hanyar tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta marawa baya a shekara ta da 2021 amma kuma majalisar dokokin ƙasar a yanzu bata amince da halaccin gwamnatin ba deba ya sha alwashin ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati ba ba tare da an gudanar da zaɓe ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla bayan amincewa da ficewar kasashen mali burkina faso da nijar daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas wasu 'yan nijar sun yi tsokaci game da wa'adin watanni shida da kungiyar ta baiwa kasashen wakilin murya amurka haruna mamman bako ya jiyo mana ra'ayoyinsu alhaji bello musa birnin kwanne jamhuriyar nijar dukkan sulhu kasan alheri na wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanga shugabannin mu guda uku waɗanda sun kace sun yi ta ecos to shine muke son shugabannin ecos su ma su yi wannan tattako shi dukkan abinda lalama tun harko ba ta yi ba to tsanani ba zai yin shi ba shi yasa tun harkon al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo ba amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan inda Allah hukumci tun farkon shekarar nan wannan maganar sun kai da ba a warewa in Allah so da za a sasanta kuma a ta irin wanda an kasa ba amma yanzu tun da su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za ba wani matsala ba kenan kawai a ta da ita haka nan magana a ce a dawo kuma wannan bahoran shi yace. ce sitrotar ga lokaci ya riga ya kare suna na hajja ummu ali president ta mata nan kwani in an ka ce ana tattaunawa in an ci za a rika busawa ba a ci in an ci zai sa a rike gingingin duk yadda an kai abokin ta ya daɗi gare ko ka waiwayo kana hira ko shi ne maka magana kana jin daɗi amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata in an ka fara abu ba a barin shi ba alheri bane wannan duk abin da an ka soma in aka baka hankuri aka ce kai hankuri yau aka ce kai hankuri gobe ya kamata kai ma da kanka kai hankuri dan adam arziki na kowa na nashi kuskure amma kuma sai a haɗu a tattauna a zamna a san inda bakin zaren yake a shayo shi a ɗumki shi su abin da ya rage gare su su koma dan duk duniya in baka shi magana magana wani ba za ka ta wani kuma duk an ka ce maka kai ka kai kai sulhu kai kokari kai sulhu saboda sulhu shi na da lada su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su ayi sulhun nan musa karfi kasa in mutum yana son mata ta dan ta ta ko ta tashi ta bar shi to shi na iya tahiya bisa ga lallabinta sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa armen su ya kare da shi da ita kasa san duk an kai kamar harami ga armi mun ga mu gani sai in mace kuma ta ta yi wani armi kenan abun da ka gani suka riga suka ce sun yi to ina ganin haruna sai dai wani iko allah wanda zai iya sawa an kasashe su zo su komo a cikin ecos Da haka mu muna hwata da ubangiji allah ya kare mu da cikin matsaloli don mai talaka yau babu abin da ga mai daɗi irin ya ta shiwala duk inda yake su. to alhamdulillah mun ga tsaro wanda yake muna ya ta muna waɗin albarkacin bakin mu tun da gashi yanzu mutanen najeriya da suke cikin matsala kilo biyar kilo goma ka ci kana sai matsala yanzu yanzu magarba ta kama yau yau wanda zai kwana garin ga tsakanin araba da lela da suna ne suna da yawa ba su da iyaka ƙauyukan da ba kwasu cikin birnin kwanyi kenan sai mu ce mu koyo alhamdulillah in na kai kare hudu yana yawo ban san akwai wata matsala gare mu ba kenan mu kuma ci hankali na muke so To Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta najeriya wadda aka kafa don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce a kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Kama daga masu larurar rashin gani kafa kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, an naɗa sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Birki Gufwan. In za a tuna shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu. da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatar wa wannan shiri matakan gyara inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau. Dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga babban bankin Najeriya don ya taya shi aiki. Inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin lalu. tsohon mai bada shawara kan nakasassu a jihar kaduna akila abdullahi jugnu ya buƙaci garan bawal a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi. Mm, alhamdulahi gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duniya na kasashen da ke ƙasar nan ba na farko dai an canja an kawo an canja kuruma an kawo gurgu to kuma gurgun bai sa ake shi ba gaskiya da ya zo ga baki ɗaya sai soke kwangilar da jesu lalu ya bada wanda james lado ya bada kwangilar na akan ka'ida sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su sannan eh, yawancin ma'aikata ya canjanta musu waje wani suka san aiki sannan yana ya ɗauko wani wanda ake shi tanimu shi ke ba shi komi shi ke rubuta komi tanimu ba ma'aikaci ba ne tanimu ma'aikaci ne na central bank amma ya zo ya kaka gida ya hana shi aiki yana ma'aikata suna kuka da shi wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya ka ga dai jami'a da ba na bane ba dinin mu da shi ba ayuba ba na bane ba dinin mu da shi ba amma wallahi billahi da zika tambi duk na kasa sun gara james su dubu da ayyuba saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai ba ni bukatar wani abu gare su abin da ke bukasa ci gaban na kasa sun suke kasar da ne ke bukata so ayu eh, james ya fi sa eh, kai taimaka ma jihar da kasu za su fito zai taimaka sau lau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin eh, eh, jami'ar ya dauki ya dauki gura gusam da guda 100 aiki da kasassu different ministry kuma ya saka su kuma ya sa ba ya nema wasu kwangila jami'ar da kanshi ke fita yake neman kwangila yake neman da za ta taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace office sai wannan tarihi sai abin da tarihi ya ce mashi to an taba haka kana min kana ake a central bank ka zo kai ka gida ka ce kai chief of staffs babu act din abin na na commission babu chief of staffs sa ne to da kada ake central bank ka dawo ka ce kada zaka yake da da da commissions haka ake yi ya zai kashi commission gaba ki dai babu mun samu eh, minista bai ji ya ga minista ba muna ƙarƙashin minista na eh, humanitarians bai ji ya ganshi ba ya hana shi je ganshi to da minista da shi waye gaba so gaskiya dole a samu canji dole mu zai tsaye mana aiki mu zai tsaya fito za mu fito kwanmu da kwarkwata mu na ciwon ba mu kawo shi a sauke shi kawai ita wannan hukumar na san tun zamanin tsohon shugaba buhari aka kafa ta wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman ko kuma in ce wayanda suke rayuwa da na nakasa da ake cewa ba kasa waɗannan ba su samu a jiya su su samu nasara zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwar ku gaskiya jo lokacin james ta yi tasiri gaskiya dan ba inda general bai je ba ya tabbatar ya ya saka da kasar su babu akwai kaga muna da desk officer minister of finance Eh, wajen sojoji yan sanda duk dukkanin ma'aikata da ka sani akwai hidden jamus da tabbatar ya saka ma'aikatan dex officer da su yi sannan shi kawo sound language aka tabbatar da shi da duk inda kake tsammani a media da su yi news sannan shi kawo ci gaba eh, na sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za a samu kaki sannan ya samu wa ziyarar scholarship wanda za su yi karatu ya tabbatar sannan ya tabbatar ya kafa zone zone na commission din ya buɗe kwanan suka buɗe wa a jos ya buɗe ya yi a jos zai yi a kaduna duka haka ya buɗe rashin da muke da shi a najeriya suka ga ya samu ci gaba amma wannan da ya zo bacci ke wallahi shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na arewa yarima suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita ga kuma dalilansa. So eh, da hukumar masu bukata na musamman da eh, mai ba mu shugaban kasa shawara a kan masu bukata na musamman mu da babu su ya fi gara ma a ce muna ma babu su to idan da babu wannan hukumar ko ina ka shiga za ka iya neman alfarma sai ayi saboda babu inda abin nan ne idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne amma muna matukar nadama muna matukar nadama ce wa'annan su ne wakilanmu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya. Matsalar da yake damin mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya. Da shugaban kasa zai amsa addu'a mu ya zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman. A ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman. to wannan shine bukatar masu bukatar musamman saboda idan babu kamar da na faɗa kai tsaye duk ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma amma duk inda ka shiga ka ce sai ka ji an taimako an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku in ka tattara in ka je sai ka ji an kai ma mai babu masu shugaban kasa shawara kuma koyaushe fa da sunan ma ake neman kuɗi kalubale ga masu bukatar musamman ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati mai ba mu shugaban kasa shawara da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukatar musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara koyaushe magana ɗaya ne sai ka ga su ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba kuma wannan ba wanda ba na gaskiya ba ne. To kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa. Shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa. In tarihin wannan kwamishin kokawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk masu kaunan ganin an taimaka ma civil especially su suka dauko koka don da matsalar na kasarsu da wani lokaci can yana on the ministry of youth um, social development hmm. wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na cewa yana nan da yana ta yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka assess rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya. In the last four years, da muna da wannan commission, da baya can da babu commission din ba za su ga wani canji wani abun a zo a gani ba. Saboda haka eh, a goyon na dama wani jiya ma na ke idan da Tinubu ya da commission nan wanda ya da kuma da sauran wasu kwamishin da ya magin da wasu da aka face out ni ba zan ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana kwamishin ba saboda kwamishin din da ya sake wani rawan gani na ga nan da za su an yi wani abu. Hmm. But that because of the uh, um, I don't know whether for one of the better words hmm. lack of vision na su ne barin da kuma andama ayuba an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baka shawara ne kake yin aiki ba kamar yadda aka san ka da kafin ka yi mukami ba da an san ka mutum ne mai kokari sosai wannan ba abin da zan ce illa jama'a ko korefin fahimta ko ko sun karya saboda kasan in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da cewa suna kira organization ban san organization eh garan bawul yawwa garan bawul to abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gasan shi ne garin gado shi ya asasa a zamanin shi ne aka asasa wannan kwamitin saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin ya kawo So quite a lot of people pay allegiance to him, and uh, yeah, as I'm Makaleli, the ICTC, the ESCC, the TOLC, and two BPP. sun ma rufe to account and an hana there are many things that were sorting out akwai kuma a the daraktocin wanda ba su so wasu jami'ai wanda ni na kawo a as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau amma kamar yadda aka ji ambaci sunan wani tanimu da aka ce ya koma hukuma daga babban bankin najeriya za mu ji martaninsa kan wannan zargi a biyan mako mai zuwa danjin ci gaban shirin yanzu amadadin abokin aiki na nasiru adamu kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin da ke cewa muka kasance lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane sama da talatin ciki har da kananan yara. matakin da isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar ireland na kin jinin isra'ila shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sanar a jiya lahadi cewa zai baiwa kasar syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin moscow shugaba bashar al-assad a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakinmu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta kcna ta ba da rahoto a yau litinin kan yadda majalisar dokokin koriya ta kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba yun suk yol a ranar asabar majalisar dokokin koriya ta kudu a karkashin jagorancin 'yan adawa ta tsige yun a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar kasar ofishin jakadancin katar a siriya zai koma aiki a gobe talata kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin gulf ta sanar a jiya lahadi yayin da jami'an diplomasiyar ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin rikon kwarya bayan hambarar da gwamnatin bashar al-assad doha ta rufe ofishin jakadancin ta a damascus tare da kirayen jakadan ta a watan yulin shekara ta 2021 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa majalisar ɗinkin duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar libya domin warware batutuwan da ke cike da cece kuce tare da ɗora ƙasar kan turbar zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda muƙaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya lahadi tsare-tsaren siyasa na warware rikicin libya na fiye da shekaru goma sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara. To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana. za a ji mu da maimakin shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahar Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.